آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا بابا مسلاتي مي البركة cibiyar sunna masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar garin birnin maiduguri a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin juma'a 19 ga watan ramadan a lissafin kalandar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440 daidai wanda ya zo daidai da yammacin 24 ga watan biyar miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2019 muna cikin sura ta biyu suratul baqara sura eh, mai albarka da yardar Allah a yau za mu tashi akan aya ta 45 daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana muwafaƙa da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حقيقة أبنجي ما يجرمار لو كايتي جي منا تنكراتو يد أبنجي يكي يهودا وتوغتيا يكي موسو كشيدي kada su قسكيا دك أريا su rinka cuɗan yawon mutane su rinka gaya musu gaskiya a dukunkune Allah yana musu kashedi a kai alhali sun san zuwan manzan Allah gaskiya ne an gane ko sai ubangiji sai yake gaya musu cewa da musulman duniya kuma lallai a tsayar da sallah akan lokaci a ba da zakka yace ku yi sallah tare da masu yin sallah ubangiji yana magana da yahudawa sai suke gaya wa ƙananan almajirai da suke gaya musu siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam siffarsa manzan Allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne lokacin da manzan Allah ya zo suka yi imani da shi su ƙananan sai suke ce musu uthbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun lalle ku tabbata akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle wannan addini da ya zo da shi gaskiya ne shine irin addinin annabi isa shine irin addinin annabi musa da sauran annabawan da suka gabace shi gabaki daya sai suka ce ku me yasa ba za ku bi shi ba sai suka ce mu abin da yasa ba za mu bi shi ba ba ma so a ce shine babban mu a ce mu muna ƙasa da shi kaga kenan dan hasada ne ya hana yahudawa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan har kullum idan gaskiya ta bayyana ana faɗakar da ita to za ka ga manya suna kaucewa wannan gaskiyar don kada su zama mabiyan wa'annan yaran a ce tun da abin da kake yi ba gaskiya kake bi ba sai yanzu don yara ƙanana sun yi da'awa to wannan arziki ne Allah ya yi maka duk lokacin da kake wani abin da ba daidai ba ya kai ɗan uwa mai albarka idan ka ji abin da yake daidai ko a bakin jikanka ne ba ma a bakin ɗanka ko ƙaninka ba to ka karɓa ka yi aiki da shi insha Allah Allah zai taimake ka matakar wannan abun akan gaskiya ake ina fata dai an fahimta to da haka sai ubangiji sai yake ce musu ata'muruna an-nasa bil birri ah shin ko innan kuna umartar mutane da su ji tsoron Allah ma'ana su su yi imani da Allah wa tansawna anfusakum ku kuma kuna mantawa da kanku da kanku wa an tatluna al-kitab alhali ku innan kun karanta littafi kun karanta a taura kun ga cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana nan tafe alinjila ma akwai wannan aya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana nan tafe a dillin sauran littattafai akwai wannan aya shi yasa wasu ayoyin da suke cikin attaura da linjila sai a kawo su a cikin alkur'ani idan zuwan su a cikin alkur'ani zai karantar da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace ya'ti min ba'di yasmuhu ko ismuhu ahmad bayana annabin karshen zamani zai zo sunansa ahmad lokacin da annabin ya zo sai suka kau da kai suka ce wannan ai mai sihiri ne ba wannan annabin ake nufi ba shi wancan ai manzo bulus ake nufi alhali a cikin attaura da linjila babu mai suna bulus duka abin da yake rubuce shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin wannan ne yasa ce duk mutumin da ya nemi ilimi ba dan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ilimin nasa makomarsa shine ranar gobe alkiyama zai shiga cikin wuta da wannan ilimin kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga bakin Abi Huraira Allah mai girma ya kara masa yarda yace ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman مما wajen به la ya لا illa إلا ليصيب به عرضا من duniya. lam yarah ra'ihatal jannati yawmal qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya koyi wani ilimi wanda yana sa rai ma'ana yana sa rai dan neman yardar Allah ya koyi wannan ilimin sai ya zama ya koyi ilimin ne dan ya samu wani amfani na duniya da wannan ilimin dan a ce shi wani ne ko shi ne kaza ko ya iya kaza ko dai zai zama kaza ko dan ya dage ya zama kaza shi sa yake neman wannan ilimin manzan Allah ya ce wannan mutumi ba zai ji ƙanshin aljanna ba ranar gobe alƙiyama da haka ubangiji Allah ka kare mu shine anan sai ubangiji yake ce musu watan sauna anfusakum kuma kuna mantawa da kanku da kanku wa antum tataluna alkitab alhali kuna karanta littafi shine a taura kun ga dukkan sifofin annabi Muhammadu gaskiya ne sai Allah yake ce musu a taqilun shin ku innan ba ku da hankali ne ba za ku yi hankali ku gane abin da muka saukar da shi ne alƙur'anin nan gaskiya ba ne ubangiji sai yake cewa wasta'inu bis sabari ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi taimako da yin sallah ku bi taimako da yin sallah ma'ana ku tsaya akan sallah lokaci guda biyar da sauran rawatib da sauran nafalfalin salloli sallah innan tana da babban al'amura ita ce farkon abin da ake yi wa bawa hisabi akan sa ranar gobe alkiyama awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu inji manzon Allah farkon farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi a kansa ranar gobe al-qiyama ita ce sallah manzon Allah ce idan aka same ta ta cika to qubilat wasa'ir amalihi sai a karba mutum dukkan ayyukansa da sauran ma'ana sai a karbi ta sallar da sauran ayyukan mutum ba sai an duba ba amma idan aka samu sallah bata cika ba to sai a mayar masa da aikinsa a ce ba a so ba a bukata da sauran ayyukan mutum ga baki daya Allah ka kare ashe bayan mutum yayi sallah a rayuwarsa tun ran da ya zama mutum cikakke ya zama baligi ya tabbatar kullun yana samun sallah biyar biyar biyar biyar sun yi daidai azhar la'asar magriba isha asubahi har zuwa ƙarshen rayuwarsa banda wannan mutum ya yawaita nafalfali saboda ko da za a samu gibi a cikin sallolinsa za a ɗibi wannan farfalin a cika wannan gibin ranar gobe alkiyama sai Allah ya bashi gidan aljanna ubangiji Allah ga sa sallolin mu sun yi daidai malamai suka ce kamar mutum ne ya yi gini bayan ya yi gini da gini gida ya ji duk abin da ake nema akwai to sai ka dan samu gefen gidan ka ajiye bulo kamar ɗari biyar haka a gefen gidan da ɗan siminti da ɗan sauran guntun yashi ko da za a samu inda ya ɗan yi crack haka ko wani waje bai yi kyau ba kaga ai za a fasa a gyara da wannan bulon da ka ajiye to haka nafilfali suke dangane da farilla idan farilla ba ta yi kyau ba haka za a ɗabi nafilfalin ka ranar gobe alƙiyama a cika in suka zama daidai sai a ce shiga aljanna kuli fi ibadi wa kuli jannati an gane ko shine sai Allah ce wasta'inu bis sabr ku bi taimako ya ku musulmai da yin haƙuri ga barin sabon Allah mu kallafa wa kanmu haƙuri ga barin saɓa wa Allah kada mu yi sabon Allah mu zo muna cewa inna Allaha ghafurur rahim mu kallafa wa kanmu haƙuri kar mu saba wa Allah na kusa ko na nesa wassala da yin haƙuri akan sallah mu tashi mu je sallah akan lokaci musamman sallar asubahi wa inna hala kabiratu sai Allah ya ce kun ga sallah lalle wallahi tana daga cikin manya manyan al'amura ma'ana tana daga cikin abubuwa manya manya masu nauyi sallah a bace mai nauyi in ji ubangiji amma fa ba ga kowa ba sai ga munafukai an gane ko sallah tana da sauki illa alal khashi'in sai ga masu jin tsoron Allah wa inna ha ita sallah kun ganta da kabiratun abace mai nauyin aikatawa abace mai nauyin aikatawa ga munafikai suna wash wash wash shine wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafikai da kyar suke tashi su yi sallah amma shi mai imani nan da nan zai tashi je yi sallah shi yasa sai Allah ce wa inna hala kabiratun abace mai nauyin. Eh, ita sallan nan ga mutane illa alal khashi'in sai ga masu jin tsoron Allah ita ce bata musu nauyi ai as-sakinina ila da'at masu nutsuwa zuwa ga bin Allah wannan su kullun a cikin jiran lokacin sallah suke kaga mutum yana duba lokaci saura minti 30 saura minti 40 saura minti kaza nan da nan yana cikin masallaci yana jiran ai sallah tare da shi sannan idan aka yi sallah musamman sallar magariba idan aka yi sallar magariba da mutum Allah ya taimake shi ya zauna bai yi magana da kowa ba ya tashi yana fula raka'a biyu ubangiji Allah ya yi masa gafara duk abin da ya aikata tun daga safe har zuwa daren sa gabaki daya idan yayi magana da wani shikenan sai sai a barka da duk abin da ka aikata daga safe har zuwa wannan lokaci ubangiji Allah ka yi mana gafara الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم wa annahum ilayhi raji'un Ubangiji yace bayan Allah na kwarai innan alladhina su sune waɗannan da suka sakankance suka tabbata annahum cewa su innan mulaqu rabbihim masu gamuwa ne da Ubangiji ranar tashin alkiyama an gane ku ma'ana sun tabbata cewa akwai tashin alkiyama kuma ran tashin alkiyama za su gamu da Ubangiji shi yasa suke tsayawa su yi sallah mai kyau akan lokacinta yasa ubangiji ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ashe sallah idan ta yi kyau tana hana mutum aikin alfahasha tana tana hana mutum jin kide kide da cikin azumin ramadana ko a cikin daren ramadana ko a wajen ramadana sallah idan ta yi kyau tana hana mutum yin ƙarya ƙarya inda da ta zama rigar al'umma to sallah tana hana mutum yin ƙarya sallah tana hana mutane hassada idan ta yi kyau idan an karba sallah tana hana mutane ƙyashi da zalunci da annamimanci da duk wani abu da mutum zai yi mara kyau da zumɗe da yafuce da ƙibce duk sallah in ta yi kyau za ka ga mutum imaninsa yana ƙaruwa ne saboda Allah ce inna salata lalle kun ga sallah tanha anil fahasha'i tana hani ga barin aikata aikin alfahasha wal munkari da abun ƙi ga baki daya sai idan kaga mutum yana aikin alfahasha to sallarsa ba ta yi kyau ba idan kaga mutum yana aikata abun ƙi haka nan shi ma sallarsa ba ta yi kyau ba to ubangiji Allah ka sa mu sun yi kyau ga baki daya to bayan Allah na kwarai su ne waɗanda yadunnuna ay yuqinuna suka tabbata suka sakankance annahum mulaqu rabbihim cewa su innan masu gamuwa ne da ubangijin su ranar tashin alkiyama za a yi musu hisabi za a tsaye da su a gaban ubangiji duk bawa na ƙwarai kullum yana tunani yana zillimi yana jin a ransa yaya zan kasance da raina ranar da za a cire raina inna idan mutum ya mun abu ya zage ni ya koma gefe yana yi da ni ni ban ma san abin da abin da yake yi ba sai nake ganin wannan abubuwan a jikinsa ko a idan dinansa ko a siffofinsa ko a cikin aikinsa ka san duk wanda baya kaunar ka baya matsowa kusa da kai yana gefe da kai to wannan mutumin sai ka rabu da shi kai ta masa addu'a ubangiji Allah ya shirye shi in mai shiryuwa ne in ba mai shiryuwa bane Allah ya Allah ya sa hijabi tsakaninka da shi amma kai kada ka masa irin muguntar da yake maka idan ka rama irin muguntar da yake maka ai ba za a zauna lafiya ba idan mutumin da yake bata ka yake zagin ka yake ma kaza kai ma sai kace zaka sa wannan rigar ai da kai da shi kun zama huwa ka huwa kenan kun zama abu ɗaya kenan yasa kullum manzon Allah yake cewa al yadul ulya khairun min al yadis sufla kullum hannun da yake bayarwa shine mafi alkhairi da daukaka a wajen ubangiji fiye da hannun da yake karba ina fata an fahimta kullum wanda yake zagin ka idan kai hakuri kai da kai hakuri in Allah yana tare da kai saboda Allah ce inna Allah ma'as sabirin duk qur'ani Allah bai ce inna Allah ma'al musallina ba ko ma'as sa'imina ba ina fata an fahimta ko ma al mutashahhidina ba duk Allah bai faɗi wannan ba Allah bai ce na tare da masu azumi ko masu sallah ko masu kalmar shi a duk ba sai ce inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri ko wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri ashe hakuri ya taro duk abubuwa da yawa duk makarimul akhlaq yana cikin menene yana cikin hakuri yanzu idan kaga an yi abu ana baka hakuri ai an cuce ka ne amma abin da ba daidai ba yasa sai a baka hakuri ina fata da an fahimta ko da mutum zai je ya yi ƙarya da sunanka ne ka ji labari ka ce ba komai kada ku damu ku masa duk abin da za a masa kai karka damu da shi ashe ya san kai in wani ne shi sa yake ƙarya da sunanka ina fata dai an fahimta to sai rabu da shi a gefen da yake wannan abun yau da gobe tare in mai shiriwa ne zai shiri to bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suka sakankance su innan masu gamuwa ne da ubangijinsu da haka suke taka tsantsan a gidan duniya suke sallah akan lokaci wa annahum kuma suka tabbata cewa su innan raji'una ilaihi masu komawa ne ma'ana masu komawa ne zuwa gare shi shi Allah ma'ana masu komawa ne zuwa ga Allah ranar gobe alkiyama dan dukkan karshen tuka tuka da zakai a duniya ina za ka koma tuk kabari da zaka koma ina fata an fahimta kana koma kabari kuma sai a maka hisabi da duk abin da ka aikata in ka aikata alkhairi ka ga alkhairi a gabanka in ka aikata sharri ka ga sharri a gabanka idan kudin mutane ka danne ma ka ga kudin mutane a gabanka idan ma ka ba kowa haƙƙinsa ka ga wannan ihsanin da kai a gabanka idan ma juninka menene duk abin da kai refa man yi amal mithqala dharratin khairan yarahu wa man yi amal mithqala dharratin sharran yarahu duk abin da mutum ya aikata misalin ƙwayar zarra inji Allah kowa zai ganshi wallahi hakanan duk abin da mutum ya aikata misalin ƙwayar zarra na sharri shi ma zai ganshi da haka gabaki ɗaya mu ji tsoron wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tuwaffa kullu كل ma kasabat كسبت وهم لا يظلمون mu ji tsoron ranar da zamu koma zuwa ga Allah a wannan rana ina fata an fahimta Allah ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin sannan za a cika wa kowace rai ma kasabat duk abin da ta aikata a nan gidan duniya su bayi in inji Allah wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su komai ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah baya zalunci koda misalin kwayar zarra ne ubangiji Allah ka kare sai Allah sai ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين آية باية إن تكي مغانا أكن صلى أكوانا حديثي da wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi lalle kai tambaya akan babban abu amma shi sallah kula da sallah abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa wanda Allah ya sauƙaƙe masa sallah ai ba ta da nauyi a kansa amma wanda Allah bai sauƙaƙe masa ba sallah a bace mai nauyi a gare shi ubangiji Allah ka sauƙa mana Allah ka samu rinka yin ta akan lokaci wanda kuma muka yi sakaci ba mu yi ta akan lokaci ba Allah ka gafarta mana gabaki daya ubangiji sai ya ce ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan Isra'ila, ma'ana ya ku ‘ya'yan mai tafiyan dare, uzukuru ni'imatiya, ku tuna ni'imata mana in ji Allah, ku tuna ni'imar da na yi muku, allati an amtu alaikum, wannan da na ni'imtar da ita a gare ku, ai ma'ana na ni'imtar da iyayenku da kakanninku, tun gabanin ku Yahudawa na zamanin annabi ku zo, tun gabanin ku Yahudawa na wannan zamanin ku bayyana, wanda kuke jin sautinmu a yanzu. ahlul kitabi namu na yanzu kiristocinmu na yanzu da nasaranmu na yanzu da fegan fegan mu na yanzu da fada fada mu na yanzu da istisai namu na yanzu ina fata an fahimta shi sa Allah yake tuna musu ce ya bani isra'ila ya ku ya'in isra'ila isra'ila shine annabi yaqubu kamar yadda ran muka yi bayani Allah ce uzkuru ni'matiya ku tuna ni'imata mana allati an'amtu alaikum wannan da na ni'imtar da ita a gare ku ai ga ubanninku ake ne. sai Allah ce wa kuma ni Allah faddaltukum na fifita ku alal alamin ai ala alami zamanikum a bisa talikan zamaninku gabaki daya na fifita ku akan talikai amma talikan na zamaninku kadai ba talikan duniya in aka ce talikan duniya ai annabi ma taliki ne ya shiga cikin talikai to ana nufin talikan zamaninsu kadai ina fata an fahimta Allah ya fifita su da annabawa su wurin dubu hudu duk Yahudawa ne ‘yan banin Isra'ila. Allah ya fifita su da darajoji masu yawa, Allah ya sauka musu da manna da salwa, Allah ya musu girgije wa uh, zallanna alaikumul ghamama wa an alaikumul manna wasalwa. Allah ya musu baiwa iri-iri ‘yan banin Isra'ila. Haka nan da suka shiga cikin ɗimuwa, Allah ya yi musu baiwa ta riga, wanda ko jinjiri ne aka haife shi sai ga riga a jikinsa kamar farce yana girma rigar ma tana girma yana girma rigar ma tana girma kaga wannan duka menene baiwa ne falala ne da Allah ya musu wanda Allah ya fifita su akan talikai da dama kuma daga cikin masu mulkin su aka ba su wanda suka mulki tsuntsaye da dabbobi da duniya gabaki daya kamar annabi Sulaiman dan Dauda mijin na na Bilkisu wanda take mulkin birnin sa ba gabaki daya laqad kana li fi masakinihim ko fi maskanihim aya sai Allah ce jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah sai Allah ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ina fata an fahimta duka wannan ni'ima ce Allah ya musu annabi Sulaiman dan Dauda baiwa da falala da Allah ya masa ya mallaki duniya gabaki ɗaya ba gefe domin mutanen da suka mallaki duniya mutum hudu ne musulmai guda biyu kafirai ma guda biyu annabi Sulaimana ya mulki duniya, mulkinsa ya kai idan ya ga tururuwa ko kiyashi zai iya sa ya sashi a sa ya rinka masa wa'azi ya kai annabin Allah ka ji tsoron Allah, kai sani fa mu innan bayan Allah ne, kada ka take mu, kada ka mutsuke mu, lokacin da yake wucewa da rundunarsa tururuwa sai take gaya wa tururuwa ‘yan uwanta, ya ayyuhan namlu, udkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun. Ya Allah ce fatabassama dhahikan min qawliha. wa qala rabbi auzi'ni an ashkura kallati an an'amta alayya ina fata an fahimta shine farkon salula kenan a duniya inda inda yake da inda tururuwa take kilomitoci ne masu yawa tana yi wa tururuwa yan uwanta gargaɗe su shiga gidaddajin su kada Suleimanu ya zo ya mutsike su shi bai sani ba da shi da sa. Allah sai ya ɗauko wannan iskar maganar sai ya kawo kunnan annabi Suleiman sai ke cewa tururuwa ta ɗauka ne sarkin duniya ne ba da sanni sarki ba ne kuma annabi ne mursali daga cikin annabawan Allah kunga annabi Sulaiman ai ba yahude ne wanda ake kiransa mijin yawa yana da mata guda dubu matan aure guda ɗari uku bayi sadaka ɗari bakwai in kaɗa shi matansa nawa dubu kenan yana cikin yahudawa shi ma haka nan babansa annabi dawuda alaihi salam wanda Allah ce wa alanna lahul hadida mun lausasa ƙarfe ga annabi dawuda yanzu a cikin waye zai iya murda wannan ƙarfen ya mai da shi kamar gayan to kamar fura yanzu sakwara idan aka daka in kai yagi sakwara sakwara tana da tauri a hannunka haka annabi dawuda yake kallon karfin duniya ga daya karfin duniya kawai da kasan kana wasa da zare da allura ka sa allura kai haka haka da zaren ba allura ai baka saka lankwasa allura ba dai to zaren haka yake kallon karfin duniya dan Allah ce mun lausasa karfe a gare shi shi ma dai ba yahude duk annabawan Allah nan bature annabi ɗaya ne ta samu annabi bature shine annabi ayuba alaihi salam wa ayuba kenan ina fata an fahimta idna da rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurr ina fata an fahimta shi kadai ne annabi bature amma sauran annabawan yawancin su duk yahudawa ne to shine Allah yake gaya musu su tuna wannan ni'ima da Allah ya yi musu mana sannan Allah ya fifita su akan zamanin talikan su gabaki ɗaya, su tsaya su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk sufofin annabi Muhammad ya zo a cikin attaura ya zo a cikin linjila ya zo a cikin zabura ya zo a cikin suhufi ibrahima wa musa in za ku iya tunawa kuma ya zo a cikin alkur'ani a cikin sotul a'ala ko sabbi Allah yana cewa inna hadha la fi ula suhufi ibrahima wa musa kun ga wannan bayanin da muka yi yana nan a rubuce a cikin littattafan mutanen farko shine takardun annabi ibrahim da kuma takardun annabi musa alaihi salam annabi musa da ta an bashi takardu guda goma bayan nan aka zo aka bashi allunan taura guda bakwai bai ga mai miƙo masa ba kawai sai ga ana miƙa masa shi ma wannan baiwa ce da mu'ujiza Allah ya masa kawai wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay sai Allah sai ce masa fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sai Allah ce sa'urikum daral fasiqin kawai sai ga allinan gabaki ɗaya ga sanan guda bakwai allinan a taura a rubuce suke a rubuta su da zumar radi amma alqur'ani a karanci aka saukar da shi wa qur'anan farraqnahu ko wa qur'anan faraqnahu ita 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila Allah ce kul aminu bihi aw tu'minu qur'ani a karance zo gifted aka ajiye shi a sama ta ɗaya. ana saukar da shi gwargwadon bukata in abu ya sauka a saukar da shi kalma ɗaya yana sauka aya ɗaya tana sauka sura guda yana sauka cikin alqur'ani akwai lokacin da aka ce sahabban manzon Allah Allah yake gaya musu yace fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaydul abyadu min alqai'il aswadi sai aka tsaya anan kawai Allah ce ku ci abinci ku sha ruwa har sai bakin zare da fari ya bayyana a gare ku kun mayyaze su kun rarrabe tsakanin baki da fari sai sahabbai in za su kwanta sai samu farin zare da bakin zare sai sa a karkashin matashin su karkashin filo in sun tashi abinci sai su dan duba in sun gane fari da baki to lokacin daina cin abinci yayi in ba su gane ba kawai sai a ƙara cin abinci sai a sha ruwa mai ci ya sha mai ci ya ci mai sha ya sha in sun dan gane farfari sai su a to yanzu lokacin yana cin abinci ya zo sai Allah sai Allah sai turo Jibrilu musamman tun daga sama ta bakwai yace ka je ka ga yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalma ɗaya nan aka turo shi ka ce min al-fajr ake ne al-fajr ake ne ba bakin zare ake bi ko farin zare ba ina fata an fahimta kaga wannan shine alqur'ani gurgudan bukata gurgudan yadda ake saukar da shi sabanin sauran littattafai da ake saukar da su a rubuce Allah ka sade muna ganewa to sai Allah sai ya ce ubangiji ce wa anni faddaltukum ni innan na fifita ku ai na fifita ubanninku alal alamin a bisa talikan zamaninku gabaki daya wata wattaqu yawman la tajzi hmm? nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ubangiji yana yi wa 'yan banin isra'ila da ya gargaɗi bisa sai ka ce musu wala ƙadiktar nahum ala ilmin alal alami sai ƙara ce musu wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya shine bayanin da muka yanzu wannan muhallin shahidi wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alami ina fata dai an fahimta ko kuma al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama saboda annabi ya fifici dukkan annabawan duniya mu ma sai muka fifici dukkan al'ummar duniya Allah sai kira mu da kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ashe al'ummar manzon Allah ba kananan mutane bane ba kananan mutane bane an gane ko shine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin duk al'ummar duniya ba za ta shiga aljanna ba sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta ma sun shiga wuta Allah ka sanya mu daga cikin yan aljanna Allah ka Allah ka ba mu aljanna ubangiji sai ya ce wattaqu yawman ya ku musulmai ku ji tsoron wata rana tana nan tana zuwa nan gaba kaɗan la tajzi nafsun wata rai ma'ana nafsun wata rai la tajzi ba ta amfanar da shay'an komai an nafsin ga wata rai ‘yar uwarta, ma'ana ba wani rai da zai amfanar da wani rai ɗan uwansa ranar gobe alƙiyama. Ka ce, wai wannan nawa ne, wannan shi ya san baƙi ya san fari, ya yi karatu kai ko baka yi ba, karatun wancan zai maka amfani, a'a ba zai maka amfani ba. Manzan Allah ce a cikin hadisi, wa man baɗa a bihi amaluhu lam yusri ilahu nasibuhu in manzan Allah. Duk wanda aikinsa ya mai da shi baya, to dangantakarsa ga wani babban malami ba za ta matso da shi gaba ba sai ya yi karatun sai ka yi sai ka yi amma idan baka yi ba ka zauna haka kurin ba abin da kakanka ko babanka zai ba. amma idan ka yi karatun ko da kaɗan ne kuma ka rayu akan sunna daidai gwargwadon iko to ran tashin alkiyama idan aka sa iyayenka a aljanna sai su ce ina zuri'ar mu sai a tattaro zuri'ar su gabaki daya shine wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum imani alhaqana bihim dhurriyyati sai Allah ce wa ma allatnahum min amalihim min shay sai a tattara dukkan ƴaƴanka da jikokinka da tattaba kunnanka da inhuhun inka da ehehe inka da hahaha inka duk da ƴaƴanka duk a tattara duk akai gidan aljanna amma da sharadin in suka yi karatu in suka bi Allah amma idan ba su yi karatu ba su bi Allah ba kuma ba su bi sunnar Muhammadu Rasulullah ba sallallahu alaihi wa sallam. dangantakarsu da kai ba za ta maka amfani ba su ma ba za ta musu amfani ba saboda Allah ce Allah taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa yace wa anna ila rabbikal muntaha ina mata an fahimta Allah ce wata rai ba ta daukan nauyin zunubin wata rai kawai wata rai ta dauki nauyin zunubin ka akan me abinda ka aikata shi za ka gaishe in ka aikata alkhairi ga alkhairi ne in ka aikata sharri ma ga sharri ba ruwan kowa da kai abin da ka aikata hakan zaka tarar da shi shine ran tashin alkiyama kowa zai kokari ya ga ya zauna a kusa da wani mutum na kirki ina ai wannan rana mai yafirru almar'u ne min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai Allah ce likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni rana ce wanda kowa yake gudun dan uwansa rana ce wanda mutum yake gudun dan uwansa dan uwanka ga kanan ga dan uwanka amma ranar sai ka karce da gudu in ba kun rayu akan sunna ba kowa ya yi karatu dai gurgudu an gida an gina sunnar manzan Allah an mutu akan sunna shine in ka ganshi zai tsaya ka tsaya ya wane wallahi lada ne ɗaya kawai ya gaza ɗaya tak ga lada ɗaya nan an baka je ka shiga aljanna duk abin da kake kuma a gaban Allah kake babanka shi ma in akan sunna ne ya baba ya kai me faru ne baba lafiya kalau ya akwai matsala ne wallahi baba akwai matsala lada biyu lada biyu da kika tafi duk sai kun gama masu taimako sun taimaka sai Allah ce to ku ku zo masu gwaninta ko kun fina gwaninta ne da kuka ba su ladan ku to ku je da ku da su in na ba ku aljanna amma in ba wa'annan ba kowa gudu yake Allah ce yawma yasirru al-mar'u min akhihi rana ce wanda dan mutum yake gudun dan uwansa wa sahibatihi wa banihi ranar da mutum yake gudun matarsa yake gudun ƴaƴansa ka duba matarka fa kana ta mata habibiya ta habibiya dani habibiya wa amar na ba ba wata habibiya ran nan ba wata habibiya ai yanke zuba ba a yoyo ka daga wannan ka subbanci wannan ka sa wannan a wuya kai wannan tete ka daga wannan kai wannan ah, menene a sharuwan me ya ga shinkafa menene abin da ake da kafan nan duka yi masa wani lokaci in ɗakin ka zauna ka sa ɗanka a baya kana masa wasa duk ya halatta to nan gudun 'ya'yan na kake yi inna lillahi wa inna ilaihi ubangiji sai ce likulli mri'in minhum yawma idin sha'anun kowa ranan al'amarin gabansa ya ishe shi kowa kawai nafsi nafsi hatta annabawa suna cewa ya Allah ban tambaye ka wani ba annabi fa yana cewa ya Allah ban tambaye ka wani na ba ya Allah ban tambaye ka wani ba ta kaina nake ta kaina nake har manzon Allah ya ce a rannan law ataita bi amali sab'ina nabiyyan da zananta annaka la tanju da a ce zaka je filin alkiyama da aikin annabi saba'in manzo Allah ce wallahi da sai ka zaci nan ba za ka tsira ba saboda tsarmakatan wannan rana da tsananin wannan rana da abubuwan da dan adam zai gani abin da bai taɓa gani ba na ban mamaki da firgici da tsorata ka kaga mala'iku ga aljanu ga wutar jahannama a gefe ubangiji Allah ka tsayar da mu shine duk wani aboki da zaka ganshi in ba irin wannan zaman namu ba da zaman masallaci da zaman makaranta da zaman tsangaya na alqur'ani shine Allah yake musu kirari yace wa innan ba sa gudun juran su ranar gobe alkiyama shine ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin duk wasu abokai ranar gobe alkiyama suna gudun junan su sai abokanan da suka haɗu wajen jin tsoron Allah wajen aikin haji ne ya haɗa ku ka zo kan dutsen arafa kawai sai ga wani babban mutum a zaune wanda baka yi tsammani za ka gan shi ba ɗan garinku ɗan garinku mai matsayi kuma akan dutsen alfa akan jabalun rahama ta ke mamaki to wannan da kuka yi ta kuka yi ta har rana ta faɗi to wannan korantacin alƙiyama kuka ga juna babu zuwa makaranta ce ta haɗa ko wajen neman tsangaya wajen neman alƙur'ani a tsangaya ana buga karatu ana nam saido an zo su arama ana darasu an koma bayan can fa ana buga allo malam ana zuba wakafi ana cewa ga dai babu ana rishi ana afatumarunahu ala ma yare gane ba gode kaza kaza kaza ana zo gai ina abun gadda na Allah ka ji kan malam ana karatu ana karatu sun ma da na fata dalla ya mero da ne mana fane ya magana kama kawo sai ne ya wada da ba na yi ba fa <laughs> irin wannan almajirai da suke cin kanzo dan neman haddan alqur'ani ranar gobe alkiyama ba za su gudu wallahi mazaje kenan ta a buga allo a buga allo a hadace alqur'ani ubangiji Allah ka bamu niyya ya Allah to duk irin wa'annan bayan Allah na kwarai ɗan tashin alkiyama suna nan ba za su gudu ba insha Allah har a zo a shiga gidan aljanna to sai ubangiji ya ce wala yuqbalu min ha kuma a nan idan wata rai ma ta nemi a fansar mata da wata rai ba za a ma'ana ba za a karɓi fansa ga wata rai ba wala yuqbalu minha shafa'atun wala yuqbalu shafa'atun minha ba za a karɓi ceto ga wata rai ba man dallazi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne ya isa ya zo ya ceto a gaban Allah in ba da izinin ubangiji ba wane ne rannan za a zo a bawa kowa ceto annabawa za su yi ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto manyan sahabbai za su ceto tabi'ina za su ceto tabi'i tabi'ina za su ceto manya-manyan maluma na alkur'ani za su ceto dukan wani hafizin alkur'ani da ya dace alkur'ani yayi aiki da alkur'ani ana al-laili wa tarafan nahar zai ci mutum goma inji manzon Allah daga bakin manzon Allah ce mai tsarki ce mai daraja harcen da wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ina fata dai an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce mutum goma taka duba su mutane kawai ka ce kai wane zo mana can ka kira wasu manyan manyan mutanen ka da kake zo kai malam ya ya alhaji dan matsona mm, kai zo mana ah, eh, kai gani wannan shine ba kai kai kauce kai zo zo <laughs> ina fata mai yuda sai ka ja mutum goma kawai Allah sai ce kai su gidan aljanna wannan duk hadisan nan sihahu sitti guda shida duk sarautu hadisan nan wannan sahihin hadisi duk duniyar malaman hadisi sun ittifaki akan hadisin sahihi muna fata an fahimta kuma bayan ka ci mutum goma babanka da mamarka yan aljanna ba haka za a sa su a gidan aljanna saka ka ba a'a sai a musu ado a filin mahashar da kambin zinari a ce wannan baban waye baban hafizin nan ne wani wancan fa mamar hafizin nan ce wance ana raka su mala'iku suna musu zagi ana ranke dade ranke dade ka ji dadi ku shiga aljanna salam salam salam tahiyyatuhum yawma yalqawnahu ina fata an fahimta tahiyyatuhum yawma salam salam salam da udkhulu fi ibadi jannati ibadi jannati kawai sai shiga aljanna sai ce wannan iyayen su malam abdullahi Allah waje Allah min Allah ka sai yawo daga cikin su kawai wani suna wucewa aljanna a kuma wasu mutane goma wani suka wajaba za a sa su a cikin gidan wutar jihannama. kawai sai ya ce ai malam ya cece su ai shine za a kai su aljanna mutanen nan sai aljanna ina fata da an fahimta sannan ubangiji kuma sun yace wala yu'khazu minha adalun sannan arannan ba za a karbi fansa ga wata rai ba ko da wata rai ta nemi ta fanshi kanta da kudin duniya to kudin da abin kudin da mai kudin din nawaye nawaye da kai da kafa duk mallakan menene mallakan wuya yanzu kaman kai ne da da babanka da kai dan da gidanka da motocinka da dukiyarka din waye din na babanka ne inji manzon Allah anta wa maluka li abika da kai da kudinka da dukiyarka din na babanka babanka ya gara ma kai sai da sai dauki miliyan 1 je kashe fa bushasha wai ban ya kai dauki miliyan 1 je dan yi kyauta su babu ya sun kare kai kawo miliyan 1 sun kare ya je rabar wa miliyan ɗaya goma miliyan ɗaya jima miliyan ɗaya in kai magana kai kai ma da kuɗin dinna ne musulunci ya yi amma ba ce mamarka ta ɗauki kuɗinka ba ita ba nata bane kudin dan ne nata amma kudin dan ba kudin ta bane Allah ka sa da muna ganewa Allah ka sa muna ganewa to a ranan koda wata rai ta nemi ta bada kudi ta fanshi kanta a sata a gidan aljanna to ba za a fance ta ba ba za a fansar mata da ita kan nata ba ita wannan ran ina fata an fahimta dole idan ta yi aikin zunubi hakanan hakanan za a sata a cikin wutar jahannama ubangiji Allah ka kare mu shi yasa ubangiji yake cewa kowa ya tsaya ya aikata aiki na gari فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وبنجي الله كارم sai ya ce bayan an shiga wuta mutane za su yi ta ifu a cikin wutar jahannama Allah ka kare mu Allah ka ƙara kare mu wannan aya wala Allah za mu tsaya akan ta saboda yene lokaci sai Allah ya ce wala hum yunsarun haka ne ko wala hum yunsarun kuma su bayi a nan ba za a taimaka musu ba in sun nemi a taimaka musu ma ba za a taimaka musu ba sun nemi a taimake su kar a sasu a cikin azabar Allah a'a ba za a taimaka musu ba saboda yanayin aikin su mummunan aiki da suka aikata a nan gidan duniya kisa duk mutumin da ya yi aiki a yininsa in ya koma gida yayi nafila raka'a biyu ya sallama yayi nafila raka'a biyu ya sallama ya zama yayi istighfari tsakaninsa da Allah ya yi la'ilaha illallah tsakaninsa da Allah ya yi manzan Allah salati tsakaninsa da Allah ya zauna ya yi la'ilaha illa su subhanaka inni kuntu zalimi zalimin tsakaninsa da Allah ya daga hannu ya roƙi gafara ya Allah ko akwai laifin da ne ban sani ba ya ubangiji ina ne ya Allah da sunayenka ya Allah ka kankare min zunubi na ubangiji maji roƙon bawa ne Allah sai ya kankare ya yafe maka zunubanka duk gaba ki ɗaya mu Allah ka kankare mana dukkan zunubanmu za mu tsaya a wannan gaba insha Allah sai gobe sai mu ci gaba saboda yanayin lokacin namu na yau wassalamu alaikum wa rahmatullah wanda suke wa kuma ya jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka karanta daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara اللهم ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد jama'a kamar yadda muka saba mu yi malam addu'a Allah ka tukan malam da rahama Allah ka tukan dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka yi musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين Beware.